eh mana baki na ne yau wurr ah taɓule taɓule ne me sakonka to sakona da farko kuma da kace sai godiya sai eh eh godiya suka ce suka ce za su ga gatanka ban san cewar akwai gatanka ba Allah eh ga ke suna kana jiya ah, eh. suka kama ni suka daure eh sai matasa suka ce daure eh. ta saru ta kula ba eh. zai hana mu daddangwale kuma sai suka yi musu kurun eh haka suke musu kurrun to masha Allah alhamdulillah Allah ubangiji ya tsare gaba Allah kuma ya kara karewa ubangiji kuma Allah ya aiko da babbar rubu an ga bule ya zama fari amma ba na shafa shafa ba amma ga to to shi ah, me riga fata kan ba me riga fata kan ba wani samuwa eh, ni dan na gaskiya munna nake ba ni ba zan ma ba saboda kisan nan ta annabi sai ita nake tunawa eh, daga nan sai can kun ji ba abin da godiya eh, dan kayi musu jiran gado urun member sabuwa gwale eh. gwale sabuwa eh. masha Allah to thank you very much gwale kai musu fata abba na abba kai musu fata alheri ina muna godiya muna godiya kai musu bangajiya al'umma ta ka ne muku bangajiya Allah ya saka mu sai godiya na gode